Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da muhammed Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin da ya kasance shirinmu na ƙarshe a yau. bayan labaran duniya za ku ji matsayin masu ruwa da tsaki game da kwamitin da gwamnatin jihar plateau ta kafa kan batun kare hakkin bil'adama A jamhuriyar Nijar kuma wata kungiyar kare hakkin jama'a ta buɗe layin waya da nufin tattara koke-koken jama'a masu nasaba da tauye hakkin ɗan adam. Muna kuma da rahoton rasuwar Sultan na garin Maraɗi Alizaki. Kamar kowace rana Alhamis Abdulwahab Muhammad zai gabatar da labarin wasanni amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wuni. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC ta faɗa jiya Laraba cewa akwai yiwuwar alaka tsakanin allurar rigakafin COVID-19 biyu kuma ciwon zuciya tsakanin yara maza da samari. Hukumar lafiya ta gwamnatin tarayyar Amurka ta ce sama da mutum dubu ɗaya da ɗari biyu waɗanda suka karɓi ko dai allurar rigakafin Pfizer ko Madana sun kamu da cutar ciwon zuciya ko kuma kumburin zuciya an fi samun wannan yanayi kan maza fiye da mata kuma an same shi da yawa bayan karɓar allurar rigakafin ta biyu fiye daga waɗanda suka karɓi ta farko hukumar cdc ta ce illolin waɗanda suka hada da gajiya da ciwon kirji sun kasance masu sauki kuma galibin waɗanda suka kamu da cutar sun warke amurka da jamus sun yi wani haɗin gwiwa don yaƙi da masu musanta kisan kiyashi da aka yi wa yahudawa da kuma yakin jininsu wani kokari da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce zai tabbatar da cewa al'ummomi na yanzu da waɗanda za su zo nan gaba sun ilmantu kan kisan kiyashi da aka yi wa yahudawa da kuma ɗaukan darasi daga shi da yake jawabi a yau alhamis ɗin nan a bakin tunawa da yahudawan da aka kashe na turai a balin blinken ya ce masu musanta kisan kiyashin da aka yi wa yahudawa da kalaman nuna wariya ga Yahudawa suna tafiya kafaɗa da kafaɗa tare da kalaman nuna wariyar launin fata da sauran nau'ukan nuna wariya kuma ya zama wani kirari ne da yake neman wargatsa mu Blinken ya ce wannan dalilin ya sa dole mu nemo sabbin hanyoyin farfado da tarihin kisan kiyashi da aka wa Yahudawa ba wai kawai don sanin abin da ya faru a baya ba amma don ya zamar mana fitila a yanzu da kuma tsara makomar mu. Blinken da shida sakataren harkokin wajen Jamus Hiko Mas sarar taɓa hannu kan wasu takardu na haɗin gwiwa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis din nan wata kotu a kasar Indonesia ta ɗaura wani malamin addinin Islama mai suna riziki Shihab na tsawon shekaru hudu saboda yada labaran karya a wani faifan bidiyo yana cewa shi lafiyarsa kalau duk da an gwada shi yana ɗauke da cutar COVID-19. Hukuncin yana zuwa ne bayan ɗaurin watanni takwas da aka yi wa riziki a watan da ya gabata. Jagoran kungiyar da aka haramta ta Islamic Defenders Front saboda karya dokokin coronavirus kan wasu taruka da dama ciki har da ɗaurin auren yarsa wanda dubban mutane suka halarta. Masu gabatar da kara sun yi kira da a yanke masa hukuncin shekaru shida a shari'ar ta baya-bayan nan. bayan da aka tuhume shi akan bidiyon da aka wallafa ta kafar YouTube a tashar asibitin da ake masa jinyar coronavirus. A sharar da aka watsa ta yanar gizo, alkali Kwadwanto ya ce an kama riski da laifi na sanar da bayanan karya da kuma haifar da rudani ga jama'a da gangan. Firaministan india ya shirya gudanar da wani taro mai matukar muhimmanci tare da 'yan siyasa masu goyon bayan india. daga yankin kashmir da ake takaddama yau alhamis a karan farko tun lokacin da new delhi ta janye kware-kware 'yancin gashin kai na yankin yayin da ta daure da dama daga cikinsu a gidan yari masana sun ce taron na da nufin kawar da yawan suka a cikin gida da kuma kasashen waje bayan da gwamnatin prime minister narendra modi a watan agustan 2019 ta rage matsayin yankin wanda ta raba shi zuwa yankuna biyu na tarayya ladakh da jammu kashmir da cire kariya da aka gada kan filaye da ayyuka ga jama'ar yankin. Tun daga wancan lokaci hukumomin indiya suka kakaba wasu sauye-sauye na gudanar da mulki ta hanyar sabbin dokoki galibi waɗanda ofisoshin gwamnati ke tsara su wanda ya haifar da fushi ga mazauna yayin da wasu mutane suke kwatanta matakin zuwa farkon lokacin mulkin mallaka. Modi ya sha yin kiraye-kiraye na canje-canje da suka wuce wa'adinsu domin samar da ci gaban tattalin arziki da hada Kashmir da Indiya. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar inda wata kungiyar kare hakkin bil'adama ta bude layin waya da nufin tattara koke-koken jama'a masu nasaba da tauye hakkin dan adam ko fallasa abubuwan da ke kama da yunkurin cin hanci da rashawa yadda za a ɗauki matakin shari'a akan waɗanda aka same su da wannan laifi. Wakilin ma birnin Yame Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Reshen kungiyar Turnan Lafash a jamhuriyar Nijar ne ta hanyar ofishinta mai kula da tattara bayanai da ake kira Maison du Citoyen ya bullo da wannan sabon tsari da ke hangen baiwa 'yan kasar damar gabatar da korafe-korafe a duk lokacin da suka gano aikata abubuwan asha kamar yadda shugaban kungiyar Michael Zodi ya yi min karin bayani. Kun san cikin hali da muke akwai halaye da wanda ba su da kyau kamar kin hanki da rashuwa. Mutane suna kuka da wannan shi yake hana hana kasa ya ki gaba kowane dan kasa da ya gani akwai wurin abubuwa yana iya kiran mu ya kwatanta mu ai nan an yi hakan ga an yi hakan ga yankin dan adam ma muna bisan shi eh, mutane suna nan cikin karkara ba su gane yankin dan adam in akwai matsala in sun kira mu za mu dauka wannan kukansu sai mu ta yi wajen institution da ake kai mishi commission national de droit de l'homme ba idan layin wayar da aka yi tanadi domin masu fatan kira cibiyar ta maison du citoyen ta keɓe wasu hanyoyi na daban don tattara hotuna da muryoyin masu son fallasa bayanai in ji habibu hadi eh, lambobin wayan su ne ana so a kira saba'in talatin da takwas wanda ke da kuka abin da ya shayi kan haƙƙin ɗan adam da zamantakewa da demokrasiya da cin hanci da rashawa a kawo kuka mu za mu ɗauki matakan da ya kamata akwai lamba ta whatsapp ko an ga abin da bai kamata ba a ɗauko hoto a turo mana magani don mu shaida ko an ji wani abin da bai shi ba a turo mana don mu shi don mu shaida tana wa bidiyo ce tana yiwa audio ne wani abu don dai mu da ke yan gwagwarmaya maya gani abin inda gaske ne in ya faru nimiran whatsapp ɗin shine tara tara sifili hudu biyar uku biyar uku Ƙungiyar ta tanadi gogaggun masanan doka masu alhakin bin diddigin ƙararrakin jama'a don kai irin waɗannan maganganu a gaban kotu. akwai hukumomi kamar halsiya kamar wane ne wane ne suke kokowa da kin hanki da rashuwa. kas in sun yi takardu ba wai za su kai koci ne ba a'a sai aje wajen hadan shugaban kasa shine zai zabe wanda zai kai gaban koci amma mu ne muka samu abu ba mu shira kowa koci za mu je ko ina za mu je insha Allah masu ilimin nan za su diba hanyoyi da za mu dauka tun dai muna da lauyoyin mu da suke aiki rashin gabatar da rahotannin binciken zargin almanda hana kocin hanci da makamantansu a gaban shari'a ko jan kafar da ake fuskanta wajen daukan matakan hukunta waɗanda aka kama da laifin aikata ba daidai ba saboda dalilan siyasa na daga cikin matsalolin da kungiyoyin fararen kula ke korafi a kansu a nan Nijar yayin da mahukuntan kasar ke ikilalin cewa suna da kyakkyawar niyyar yaƙi da miyagun ɗabi'un da ke yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To an jima kaɗan za mu sake komawa jamhuriyar Nijar amma kafin nan bari mu shiga makwabciya Najeriya inda wakiliyar mu Zainab Babaji ta haɗa rahoto na musamman kan kwamitin da gwamnatin jihar Filato ta kafa domin bincike rahotannin keta hakkin biladama zainab gare ki. Kwamitin sauraron kararraki kan cin zarafin take haƙƙin al'umma da ake zargin jami'an tsaro da yi da gwamnatin jihar plateau ta kafa ya mika rahoton sa wa gwamnatin jihar. A watan Oktoban shekara ta 2020 ne gwamnan jihar plateau Simon lalon ya kaddamar da kwamitin da zai binciko kararrakin cin zarafin al'umma da ake zargin jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda, 'yan sandan farin kaya da sojoji da yi Daukan matakin kafa kwamitin ya biyo bayan zanga-zangar da wasu matasa ne suka gudanar a wasu jihohin Najeriya ciki har da jihar Plateau inda suka bukaci gwamnati ta rusa rundunar 'yan sanda ta musamman da ke yaƙi da manyan laifuka da kuma aka fi sani da SARS. Kwamitin wanda ya yi zama na watanni biyar ya fara sauraron koke-koke guda 63 wanda daga bisani ya kori ƙararraki guda goma sha uku saboda dalilai daban-daban. Wasu daga cikin ƙararrakin kuwa an soke su ne saboda waɗanda suka shigar da ƙarar sun yi watsi da su. Da take mika rahoton shugaban kwamitin mai shari'a Philomena Lord ta shaida wa gwamnan jihar Plateau Simon Lalon cewa aiwatar da shawarwarin da kwamitin binciken ya gano musamman biyan diya wa waɗanda aka ci zarafinsu zai taimaka wajen kwantar musu da hankali. We Mai shari'a Philomena Lord kenan ke cewa mun ba da shawarwari a biya kuɗaɗe daidai wa daida waɗanda suka gurfana a gaban kwamitin suka kuma ba da hujjoji. Mai shari'ar ta ce dukkan kuɗaɗen da za a biya sun kama naira miliyan ɗari da hamsin da biyu da da da da dubu ɗari ɗari takwas takwas goma sha bakwai tamanin kacal Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya yi alkawarin aiwatar da shawarwarin da kwamitin ya bayar, ya kuma ce shawarwarin da gwamnatin tarayya ne ke da haƙƙin aiwatarwa. Gwamnatin jihar Plateau za ta bi matakan doka wajen isar mata. I want to assure both the panel and those who are there for that Ya ce ina ba da tabbaci wa kwamitin bincike da waɗanda suka gurfana a gaban shi cewa za mu aiwatar da shawarwarin da suka zama namu. So you can see why we are also appealing the federal government to structure our security so that we will not have to kind of Gwamna Lalon ya ce shi yasa muke bukatar gwamnatin tarayya ta sake fasalin tsarin jami'an tsaronmu saboda kada mu ci gaba da ɗaukan nauyi irin haka. Ƙungiyoyin lauyoyi a jihar Plateau sun taimaka wajen jagorantar gabatar da koke-koken waɗanda aka ci zarafin ba tare da sun biya ko sisi ba. Barista Yakubu Sale Bawa shugaban kungiyar lauyoyi a Jos ya ce sun yi aiki tukuru. Sai muka tattaro lauyoyi sai muka ce to abin da za a yi shine duk wanda yake da korafi wa'annan lauyoyi namu su taimaka su jagoranci gabatar da korafinsu ko korafe a gaban wannan kwamiti. To mun yi wannan aiki tukuru kyauta muka yi muka tabbatar da mu wakilci jama'a waɗanda suke da korafi suka gabatar kuma mutane sun yi na'am da shi domin dukkan aikin da muka yi ba mu karbi ko kobo ba mm. akwai lokutan da ma kuɗin mu muka mura na yin sayan takardu da sauransu abin da muke zo shine mu tabbatar da cewa an ji su kuma an saurare su to amma kun gamsu da aikin wannan kwamiti a gaskiya mun gamsu da aikin kwamiti mm. domin sun yi ainihin iyakacin ƙoƙarinsu. amma abin da muke da ɗan tsoro a kai ko shakka ba mu san me gwamnati za ta yi ba hmm. an samu irin wannan irin wannan kwamotoci iri-iri da aka yi ta naɗawa a kace sai ka ga kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ma'ana sai ya zama to abun ba tasiri hmm. abin da muke roƙo ga gwamnati shine ta yi abin da ya dace Barista Yakubu Sale Bawa kenan shugaban kungiyar lauyoyin Jos. Daga jihar Nasarawa kuwa kungiyar nakasassun jihar ce ta bukaci gwamnati ta faɗaɗa ayyukan yi wa masu bukata ta musamman. Sakataren kungiyar nakasassun jihar Kwamare tafi da Adam Jibrin ya ce duk da ƙoƙarin da gwamnati ke yi na bada ilimi wa nakasassu rashin aikin yi na kawo tarnaƙi wa rayuwarsu. Alal hakika matsalolinmu a yau a Nasarawa ba mu da abin da ya wuce a bayan godiya wa shi ainihin gwamna shine kamar a samar wa mutanenmu masu fama da na ƙasa aikin yi ba don komai ba saboda la'akari da ainihin irin ƙoƙarin da gwamnati ke yi na zunzurutun kuɗin da suke zuba a ainihin special education na ainihin karatu masu fama da na ƙasa so sun samu dama masu fama da na ƙasa sun yi karatu nisa ba kusa ba because muna da ainihin mafi yawan mutanen da suka yi karatu a yau a jihar nasarawa wadda idan a north central ake bukatan masu fama da na ƙasa in terms of karatu to lallai jihar nasarawa bata zo na farko ba za ta zo na biyu so muna roƙon wannan gwamnatin da ta taimaka ta samar musu da aikin yi sa'annan akwai wadanda ma ba su ma gama karatun su ba suna kan karatun wasu kuma sun zamanto drop out ba don komai ba saboda financial predicament wadda suke facing din shi a rayuwarsu so alal hakika gwamnati da ni na san cewa akwai hanyoyi daban-daban wadda za ta iya za ta iya amfani da kai a rayuwa kuma kai ma ka taimaka wa kanka ka taimaka wa ƙasa ba zan manta ba na tafi jihar kano na jin shekara ɗaya baya tafiya na kano abu da na assassin shine akwai ainihin wajen sana'a na musamman wadda wannan wajen sana'a din ba wasu masu aiki a wannan gun bayan na su bayan nan sun samu madogara nisa ba kusa ba kasancewar idan ana maganan gogayya ne da sadakarwa mu ma muna kan gaba da za mu samu irin wannan daman muna rokon gwamnati da ta wa Allah ta wa annabi a kafa mana masana'antu na musamman wadda zai kasance cewa na kasashe zai je ya koyi sana'a daga nan ya koyi sana'a if there is room for empowerment a dan empowering din shi ya samu abu da zai dogara da kanshi ba don komai ba saboda barace baracen nan ya ishe mu to amma shi gwamna ya ce wato an horar da nakasassu bayan horar da ku an talla tallafa muku da abin da za ku yi zama da dogaro da kai eh, horarwan kamar yadda ya bayani horarwan ana na ana yi har yanzu ana nan ana horarwan amma ba gama ba ba kammala ba so shi yasa har yanzu ba kai wa ainihin a samu wani abu da za a empower mutanen mu ba amma alal hakika na nana horarwa to kenan waɗanda aka horar da su yaya suke ko kuma ina matsayin su eh, suna nan a system ba su ma kammala ko ba eh, suna nan a system na koyon abubuwan da ake koya musu a bangare guda kuwa gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya ce gwamnati na iya ta wajen inganta rayuwar nakasassun jihar mun yi empowerment daban-daban ko a fannoni fannoni daban-daban na farko a fannin ilimi mun ba yawancin nakasassu da wayanda ba su da karfi da farkon zuwan mu mun ba su kyautan suke kyan dinki injin nika na biyu sai kyautan ilimi a nan jihar nasarawa in mutum nakasashe ne jihar nasarawa tana daukan karatun shi ne gaba daya baya biya to saboda haka abin da muke kenan a yanzu haka kuma daukan karatun shi har zuwa university muna da dokan da ya sa haka to kuma haka muke yi bayan suna da makaranta na musamman nasu wanda shi kuma gwamnati ta ɗauki nauyin shi ita take biya a nan lafiya saboda sha'awan namu da muke yi shi yasa gwamnatin tarayya ta hanyar yubeb e suka zo suka gina ɗaya daga cikin irin wayannan makarantun na nakasassu yanzu haka ana gina makarantar yana kallon makarantar mu na nakasassu a nan lafiya shine na da aka sa na arewa da ta tsakiya wato shine zai zama na jihohi shida da suke arewa ta tsakiya jihar Niger jihar Plateau jihar Benue jihar Kogi jihar Kwara ɗaɗɗo kanmu nasarawa to shine ake ginawa nan saboda sha'awan wanda muke yi bayan wannan mun zo mun sake duba sha'anin suna kasassu mun musu kyauta ta hanyar asibiti kula da lafiyansu bayan wannan lokacin abinci da aka yi wannan covid-19 mun sake cire eh, saboda wannan ah, annoba da ta zo mana mun sake cire musamman na nakasassu an sake basu ina da mai bani shawara musamman akan nakasassu sun sake tashi sun yi yawo suka bi tare da nakasassun nan suka bi kowane karamar hukuma guda goma sha uku din nan aka tafi aka yi musu magana aka faɗakar da su hanyoyin da za su iya samun taimako ta wurin gwamnati aka tambaye su kuma su faɗi damuwoyinsu kuma duka su yi. gwamnan jihar nasarawa kenan abdullahi sule zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya. To a gaida Zainab Babaji. Bari kuma mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda wakilinmu a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya aiko mana da rahoton rasuwar Sultan na Maradi wanda ya shafe shekaru goma sha shida a kujerar. Ga Haruna da ƙarin bayani. A ɗazu-ɗazun nan ne gwamnan jihar Maraɗi ya kira manema labarai domin sanar da su rasuwar sarkin Katsinan Maraɗi Sultan ali zaki da ke kasancewa ɗaya daga cikin Sultan hudu ko sarkin musulmi hudu na jamhuriyar Nijar bayan Sultan na Zandar Agadas da Doso kuma yana mulkin masarautar Katsinan Maraɗi da ke kasancewa cibiyar tattalin arzikin jamhuriyar Nijar kuma jiha mafi yawan al'umma gasar inda inda tarihinta a lokacin jahiliya ya kai har katsinan najeriya ya zuwa arewacin jamhuriyar nijar da tsakiyar kasar da ma zuwa yankin tafkin chadi na tuntubi alhaji salisu isa wani dan jarida da ke maraɗi, domin jin yadda labarin ya bazu na rasuwar sultan ko sarkin musulmin maraɗi. Eh, tabbas wannan labari hakanan ne saboda gwamnan jiha ne da kansa ya ba da sanarwa akan rasuwar shi wannan bawan Allah Sultan Ali Zaki wanda shine sarki na 23 a katsinar Maradi kuma sarki ne wanda Allah ya sa ya hau gadon sarauta ranar 1 ga wata Oktoba na 2005 yana da kusa ya cike shekaru 16 kenan yanzu kan gadon mulki wanda ya gaji sarki Buzu Muhammad Sani Buzu dan Zambadi wanda shi kuma Allah ya mashi rasuwa 27 ga watan Mayu na 2004. Muna yi musayalla watakila dama ya juma yana fama da rashin lafiya ne. Eh, gaskiya mai martaba sultan ya daɗe yana jin shiki saboda ya zamana a faransa ya zamana a hospital de reference ta yamai sannan kuma allah mashi wa'adi a hospital de reference ta manadi a wannan rana da muke ciki ta alhamis 24 ga watan yuni na 2021 ita dai masarautar maraɗi na kasancewa ɗaya daga cikin manyan masarautun ƙasar da ta yi suna sosai a karni na goma sha takwas a lokacin mulkin bawa zo shinyaya. yaya da mutanen maradi suke ciki bayan samun labarin rasuwar babban basaraken su ita ce tambayar da na yi wa salisu isa dan jarida na maradi akwai shimami dangance da wannan lamari da ya faru kuma ka san shi rasuwar babban mutum irin su sultan kaga abu ne wanda gaskiya mutane za su yi shumami kuma da nuna alhininsu akan irin wannan rasuwa. Da bisani gwamnan jihar Maradi Malam Zakar Umaru ya isar da sakon ta'aziyya ga iyalan iyalan mamacin da dukkan al'ummar kasar jamhuriyar Nijar da ma shugaban kasa kamin ya yi bayanin cewa a gobe juma'a ne za a yi zana'izar marigayin. Inna lillahi wa inna alaihi raji'un. Inna lillahi wa inna alaihi raji'un. Lalle yau jama'al maradi mun yi babbar rashi mai martaba sultan Ali Zaki Allah ya mishi rasuwa ranar yau Alhamis karhe daya da minti goma sha biyar na rana mu na sanar da jama'a duka na maradi wance duka na ƙasa gobe in allah kai muna rai juma'a bayan sallah kimanin tsakanin karhe biyu zuwa karhe uku za a yi zana'izar sarki to muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yi shiga gafara kuma muna isar da ta'aziyya zuwa ga iyalan shi da jama'an maradi duka baki daya muna yi ma shugaban ƙasa da gwamnatin shi ta'aziyya da rashi wannan na ƙasa ne duka baki ɗaya muna fatan Allah ya ba mu haƙuri Allah ya yi mishi zunuban shi Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar to a gaida Haruna kada dai a sha'afa kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Abdul Wahab Muhammad da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare da fatan kana cikin ƙoshin lafiya. Shirin namu na yau zai ta'allaka ne kan batun ƙwallon ƙafa na ƙasashen Turai wanda ake kira da sunan Euro 2020. da ake ta faman fafatawa a biranen kasashen turawan daban-daban da halin yanzu za a fara buga zagaye na biyu wato kwata final kenan ko kuma kifuwa ɗaya kwale a ranar asabar 26 ga wannan wata na yuni da muke ciki idan allah ya so ya yarda wato a wannan zagaye duk wanda aka samu nasara a kansa shi kenan sai tattara ko matsansa ya koma gida ya san inda dare ya yi masa kasashen da suka samu hayewa zuwa zagaye na biyun kuwa sun hada hada kasar wales sai kasar denmark da italiya da kasar austria sai kasar netherlands da kasar czech republic da belgium da kuma kasar portugal sauran kasashen kuwa su ne croatia hispania faransa da kasar switzerland akwai kasar ingila da jamus da sweden sai kuma kasar ukraine kasashe goma sha shida kenan da za su fafata a zagaye na biyu na gasar musa ishola michael ademi mai shara a harkar wasanni ya tsokaci game da shirin kwata final din a hira ta da shi eto eh yanzu ne an riga an fara fidda gwanaye an riga an fara eh, raba yaro da babba ah, tunda zagaye na farko zagaye ne na kowa amma zagaye na biyu sai na wani da wani to yanzu dai zagaye na biyu din ana bukatan kasashe goma sha shida ne ana ce mishi quarter final a yanzu dai kamar yadda dai aka sani ba san mace tuwo ba sai mai ta kare amma a yadda muke ganin yadda wasan take kasancewa a yanzu akwai yiwuwan cewa wanda ake tsammani cewa za su zo su yi rawan a zo a gani ba za su kai labari ba wato wannan wasan quarter final shine idan an ci mutum ya fita kenan ko kuma dai daga wannan idan mutum ya yadda aka zura mai kwallaye a cikin raga bai ba da amsa ba to sai na yi na shi ya koma gida to ya ka ga alkalancin yake gudana gaskiya alkalancin wasan kwallon kafa tun da aka kawo na'urar da yake duba idan alkali da ke cikin fili idan ya hura wani laifi to akwai na'urar da zai duba wannan huran da ya yi ya cancanci ya hura ko kuma ya ba da wannan Um, abin da aka ce ya yi din to wannan ya sa uh, wasan babu armishi sosai saboda ya kamata a ce wanda ke cikin fili tsakiyar fili watan shi alkalin wasan ya zamanto shi ne zai ba da hukunci na karshe to amma a tun da aka wannan na'urar ba shi bane ke ba da uh, ba shi ke yanke hukunci na karshe ba in yayi akwai da suke dubawa to wannan ya dan sa wasan ya dan baya a rumshi sosai saboda wani lokaci ma sai a minti goma to a cikin wasan kwallon kafa ka da minti goma tsanin su masu buga wasan zai yi kasa shi ma mai kallo sai ya tashi ma ya dawo ma bai san an fara wasan ba to gaskiya wannan abu yana kawo cikas a kwallon kafa ne a duniya gaba daya zan karkare shirin ne da batun sarkin gudun duniya dan kasar jamaica wato usain bolt wanda allah ya azurta shi da samun 'ya'ya tagwaye maza da ya rada musu sunaye thunderbolt da kuma st leo bolt Usain Bolt ya shaida hakan ne a shafinsa na Instagram a ranar tunawa da mahaifi na duniya da aka gudanar cikin satin da ya gabata. Usain Bolt mai shekaru 34 ya yi ritaya daga gasar guje-guje ne a shekara 2017 kuma shine yake rike da kambun gudu na mita 100 da kuma na 200 da hakan ya sa ya zamanto ya fintinkau wa wani duk dan adam a wannan fanni a halin yanzu abdulhab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria. a gaida na musamman shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare baki daya ga hafiz da tishi muhimman kanin labarai cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka cdc ta faɗa jiya laraba cewa akwai yiwuwar alaka tsakanin allurar rigakafin covid-19 biyu kuma ciwon zuciya tsakanin yara maza da samari hukumar lafiya ta gwamnatin tarayyar amurka ta ce sama da mutum dubu ɗaya da ɗari biyu waɗanda suka karbi ko dai allurar rigakafin pfizer ko madana sun kamu da cutar ciwon zuciya ko kuma kumburin zuciya an fi samun wannan yanayi kan maza fiye da mata kuma an same shi da yawa bayan karɓar allurar rigakafin ta biyu fiye daga waɗanda suka karɓi ta farko. Amurka da Jamus sun yi wani haɗin gwiwa don yaƙi da masu musanta kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma ƙin jininsu. Wani ƙoƙari da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai tabbatar da cewa al'ummomi na yanzu da waɗanda za su zo nan gaba sun ilmantu kan kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma ɗaukan darasi daga shi. A yau Alhamis nan wata kotu a kasar Indonesia ta ɗaura wani malamin addinin Islama mai suna riziki Shihab na tsawon shekaru hudu saboda yada labaran karya a wani faifan bidiyo yana cewa shi lafiyarsa kalau duk da an gwada shi yana dauke da cutar COVID-19. Hukuncin yana zuwa ne bayan ɗaurin watanni takwas da aka yi wa riziki a watan da ya gabata. Jagoran kungiyar da aka haramta ta Islamic Defenders Front saboda karya dokokin corona coronavirus kan wasu taruka da dama ciki hadda daurin auren yarsa wanda dubban mutane suka halarta. Prime Minister India ya shirya gudanar da wani taro mai matukar muhimmanci tare da 'yan siyasa masu goyon bayan India daga yankin Kashmir da ake takaddama yau Alhamis a karan farko tun lokacin da New Delhi ta janye kwarya-kwarya 'yancin gashin kai na yankin yayin da ta daure da dama daga cikinsu a gidan yari. Masana sun ce taron na da nufin kawar da yawan suka a cikin gida da kuma kasashen waje bayan da gwamnatin Prime Minister Narendra Modi a watan Agustan 2019 ta rage matsayin yankin. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki daya sai kuma gobe da asuba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzaya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun karin bayanai da kuma yin tsokaci. Ko ku aiko da sakonni ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet voahausa.com. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada shiri da bada umarni alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.